karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe hudu kenan agogon TU da ghana sashen hausa na radio france international aka lalubo kan mita goma sha shida gajeren zango michael kudison Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na maraice ga kanun labaran duniya. A Najeriya kungiyar direbobin dakon kayan reshen jihar Filato ta gudanar da zanga-zangar lumana biyu bayan kisan wasu mambobinta a kudu maso gabashin kasar. Rahotanni sun ce dakarun sojin Somalia sun kashe wasu mayakan Al-Shabaab 40 a ci gaba da kokarin kakkaɓe su. faransa da birtaniya sun gabatar da kwarekwarar ta yin tsagaita wuta a ukraine ta wata guda kamar yadda shugaba emmanuel macron ya bayyana to ga labaran kamar yadda suke Ƙungiyar direbobi ta Najeriya shiyar Laranto da ke jihar Plateau ta ce matsawar hukumomi ba su ɗauki matakan da suka dace kan dakatar da kisan direbobinta ba, babu shakka za ta daina kai kayan abinci kudancin ƙasar. shugaban kungiyar hassan shitu umar ne ya bayyana haka a zantawarsa da rfi wanda hakan na zuwa ne bayan da suka gudanar da zanga-zanga jiya lahadi aisha shehu kabara ta haɗa mana rahoto a kai A cewar kungiyar baya ga harajin da suke biya na hukumomi akwai kuma na 'yan kayi nayi wanda kafin karbar kuɗin yawancin lokuta sai sun jiwa direba ciwo. Haka kuma akwai direban da motar da suke nema wanda a ta rana, 28 ga watan Janairu ya yi lodi har yanzu shiru kake ji. To daga Imo State din nan akwai wani gari ana ce masa Okigwe. Daga wurin zuwa Umahiya akwai illegal checking point wanda ba receipt ba komai kai gate shida ko takwas suna nan kawai da su fito yadda kika san sun fito fashi Kana fakin ma bara a tsaya ma a tambaye ka a ce ma ga abin da za farko ma za a fara dukan motan ka ne in kai magana ya kai ta har a raunata ka za a raunata shi yasa wannan dan kwarekwaren zanga-zangar da muka yi jiya muke so gwamnati ta duba jawaban mu duk da muka yi ta duba mu da yan Najeriya ne mu masu fita neman abinci ne ba masu neman tashin hankali ba guda daga cikin 'yan uwan direbobin mai suna Bala Adamu da ke da 'ya'ya goma sha ɗaya da mace daya, Yusuf Adamu mazauna mazaunin barikin ladi wanda harka wai yanzu ba a ga gawarsa ba sai dai ya ce an yi kira ta wayar talho an shaida musu an kashe shi ya yi mana ƙarin bayani. jiya ko shekaran jiya suka turo waya jiya ba su 1 miliyan moto 1 naira a jiya dauki motan ko a ina da ziyar ta ko ma ta ina ne a is amma amince da maganar su sun kashe su su biyu ne a cikin motan amma kuma akwai wata trailer da shi ma direban da yaran motan su ma su biyu su ma sun bata amma su an samu gawan su an yi zanaidan su Ƙungiyar direbobin da 'yan uwansu na kira ga mahukunta da su ɗauki matakin gaggawa akan batun. A Najeriya 'yan bindiga sun yi awon gaba da wasu ɗalibai hudu na jami'ar gwamnatin tarayya ta dutsen ma a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar. Wani mazaunin yankin wanda ya nemi a sa kai sunansa ya ce 'yan bindigan sun shigo ne da misalin karfe biyu na daren Lahadi dauke da bindigogi kira da AK-47 inda suka ɗauke ɗaliban wadanda ke zaune a rukunin gidajen kwanan ɗalibai na Paris Quarters. Rahotanni sun ce 'yan aike da jami'an tsaro inda lamarin ya auku amma a lokacin maharan sun riga sun wuce. jigajigan 'yan siyasa da kungiyoyi a najeriya sun nemi a gudanar da bincike kan zargin da sanata a natasha a akpoti udogan mai wakiltar kogi ta tsakiya ta yi kan shugaban majalisar dattawa kasar godswill a fabio na cewar ya yunkurin lalata da ita tana mai cewa yana azabtar da ita ne yanzu a zaura majalisar saboda ta ki amincewa da bukatarsa lamarin da ke ci gaba da tayar da hazo a kasar baki daya barista salma baffa ita ce shugabar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya rashin jihar kano ta bayyana mana yadda suke kallon wannan lamarin wannan magana ba ta yi daɗin ji ba ko kaɗan ba ta yi daɗin ji ba. Majalisar dattawa ita ce ƙololuwar majalisa a tsari na ɗaukar mataki ta fuskar dokoki da tsare-tsare na gudanarwa na mulki ta kowane ɓangare to abin takaici ne. Idan tana da shedoji gamsassu kan wannan magana to ta fito mana da su sarari domin mu kalla mai nazari domin mu taya ta zaƙulo matakan da za a bi a kai gaci ga yadda za a yi a ladabtar da shi ba sauran gurin uya a gurin masu aikata irin wannan ta'annati kuma kowane irin mukami suka rike shi kuma a bangaren sa senate president amma muna so mu ja hankalinsa da cewa idan har wannan maganar sanata na tasha gaskiya ce kuma shi ya san gaskiyar zancen to ya taimaka wa kansa ya gaya musu gaskiya domin a ɗau mataki mafi dacewa da shi da mukamin nasa to mu kuma ba za mu iya masa uzuri ba ba za mu iya ɗaga masa ƙafa ba kuma za mu iya yin shiru mu sha kulatin ɓangaro a kan zancen ba. barista salma dan babba kenan shugabar ƙungiyar lauyoyi mata rashin jihar kano a najeriya shugaban ghana john dramani muhammad ya buƙaci al'ummar ghana da su ƙara jajircewa domin sake ɗora tattalin arzikin ƙasar akan kyakkyawar turba. shugaba mahama yana jawabi ne a wurin bude taron tattalin arzikin kasar wanda aka fara yau litinin a birnin akara ga dai kaɗan daga jawabinsa It's time for Ghana to also step forward Lokaci ya yi da ya kamata Gana ta yunkura don daina dogara da tsohon tsarin tattalin arziki, wannan kuwa ta hanyar rungumar abubuwa irin na zamani waɗanda suke ɗauke da damarmaki daban-daban. Don cimma wannan buri, gwamnati a shirye take don taimakawa, ciki kuwa har da kyautata tsarin haraji a kan masana'antu da sauran 'yan kasuwa. Muna shirin ɗaukar matakai da dama waɗanda za su taimaka don ƙara samar da gwarawobin ayyukan yi wa jama'a. Ya kamata mu tashi tsaye domin gina ƙasar Ghana. mai karfi sannan kuma wadda za ta iya yin gogayya da sauran ƙasashe a fagen tattalin arziki ko shakka babu wannan abu ne da ke ɗaukar dogon lokaci amma na imani da cewa ina tattalin arziki ba abu ne da ya rataya a wuyan gwamnati kaɗai ba abu ne da ke buƙatar aiki tukuru da kuma gudunmuwar kowane ɗan ƙasar ghana of Fassarar kalaman shugaban Ghana kenan John Dramani Muhammad. hukumomin kamaru sun yi nasarar daƙile rikicin da ya kunno kai tsakanin mazauna karamar hukumar kalfu da ke lardin aro mai nisa dangane da shirin ƙirƙiro gandun daji don killace giwaye da ke kashe mutane da kuma yi wa gonaki ta'adi lirwani usman shehu na ɗauke da ƙarin bayani Shirin gwamnatin kasar na kirkiran sabon gandun daji a karamar hukumar Kalfu da ke lardin arewa mai nisa bayan da wasu giwaye suka afkawa amfanin gonaki na mazauna yankin tare da kashe mutum biyu ya haifar da takaddama da ta kai ga gwamnati yin amai ta lashe, Jules Doren Dongo shine ministan gandun daji na kasar. Dama rashin fahimta ne, amma a yau mun janye kudurinmu na ƙirƙirar gandun daji a wannan yankin. A nashi bangare ministan harkokin cikin gida da shugaban kasa Paul ya tura domin sasanta rikicin a makon da ya gabata. Paul Atanganji ya nuna farin cikinsa ga haɗin kan da al'umma suka bashi don kawo ƙarshen rikicin. Ina mai tabbatar muku cewa duk wata matsala ta kawo ƙarshe, sannan ina godiya da kuka bani haɗin kai don samar da zaman lafiya a wannan yanki. Sultan Dafadi shine hakimin Kalfu. Ko bara ma sun kashe mana mutane bana ma haka amma wannan matakan da gwamnati ta ɗauka mun yi na'am da shi. Eh, rikicin da gwamnatin ƙasar ke yi wa kallon ɗan hakin da karena daga ƙarshe wankin hula ya kai ta dare duk da an shawo kan matsalar rikicin ya bar baya da ƙura. Rilwanu Shehu Usman, Erefi Hausa daga Garwa a jamhuriyar Kamaru. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international mayakan alshabab fiye da arba'in ne bayanai ke cewa sun mutu a wani gumurzu su da dakarun sojin somaliya a ƙarshen mako galaba mafi girma da dakarun na gwamnati ke samu kan mayaka a baya-bayan nan Azim Bashir Aminu ta hada mana rahoto a kai. Sanarwar da rundunar sojin Somaliya ta wallafa a shafinta na X aka kuma sanar a gidan talabijin mallakin gwamnati a daren jiya Lahadi ta ce dakarunta sun halaka mayaka fiye da arba'in a yankin Hirshabale. Sanarwar da ta ci gaba da cewa dakarun sojin sun kaddamar da hare-hare da taimakon dakarun kasashen ƙetare waɗanda ke taimaka musu a yaƙi da Al-Shabaab tsawon shekaru da suka yi musu ƙawanya a maɓoyarsu da ke biya kadi a yankin na harsha belle rundunar sojin ta Somalia ta ce har zuwa yanzu dakarun na ci gaba da lugudan wuta a maboyar mayakan na al-shabab a baya bayan nan sojojin Somalia na ci gaba da samun nasara kan mayakan na al-shabab da ko a jiya sojojin suka hallaka da dama daga cikin waɗannan mayaka kwanaki bayan amurka ta musu lugudan wuta da jiragen yaƙi wanda ya kai ga kisan mayakan 120 ta tawadala daga somalia sai kuma jamhuriyar demokaradiyyar congo inda rundunar sojin kasar ta musanta ikirarin da ake cewa an kama wasu mayaka ashirin da ke da hannu a kisan kare dangi na rwanda a congo tana mai cewa bidiyo da aka nuna ana mika su ga mahukuntar kigali shirya shi aka yi wanda na zuwa ne bayan kungiyar 'yan tawan m23 mai samun goyon bayan rwanda ta ce ta kama masu wasu mayakan kungiyar fdlr na 'yan kabilar rahoto zalla waɗanda ke da hannu dumu-dumu a kisan kare dangi da aka yi wa 'yan kabilar tutsi a rwanda kenan a shekarar 1994 inda ma ta nuno bidiyon miƙa su masar ta nuna rashin amincewanta da kokarin da rundunar kai daukin gaggawa ta rsf ta take yi na kafa gwamnati watan cikin gwamnati a sudan kamar yadda ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana wata sanarwa da ta fitar a jiya lahadi inda ta ce yin haka zai jefa haɗin kai da mutuncin ƙasar cikin hatsari ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international ƙasar faransa ta ce tsagaita wuta na wata guda tsakanin rasha da ukraine zai ba da damar fahimtar matsayin rashar dangane da yakin da ta kaddamar a shekarar 2022 domin mamaye makociyarta shugaba emmanuel macron ya bayyana haka ne bayan halartar taron nuna wa ukraine goyon baya da birtaniya ta shirya abdulrahman gambo ahmed na dauke da karin bayani kwana guda bayan shugabannin kasashen turai sun yi taron nuna wa ukraine goyon baya a london sakamakon cacar bakar da aka yi tsakanin shugaba donald trump da volodymyr zelensky shugaban faransa emmanuel macron ya ce kasarsa da birtaniya za su gabatar da shirin tsagaita wuta na wata guda macron ya ce matakin zai baiwa duniya fahimtar ko rasha da gaske take yi na kawo karshen yakin abin da ake ganin zai buɗe kofar tattaunawa na samun dawamamman zaman lafiya sai dai birtaniya ta ce ya zuwa yanzu babu wani shirin tsagaita wutar na wata guda da suka amince da shi tare da faransar kamar dai yadda shugaban macron ya sanar ministan sojojin birtaniya luke pollard ya ce duk da yake suna aiki tare da faransa wajen kawo karshen yakin ya zuwa yanzu babu wani shirin tsagaita wutar na wucin gadi kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya jiyo wata majiya daga gwamnatin birtaniya na cewa akwai shawarwari da dama da aka gabatar dangane da matakan da suka dace a bi domin kawo ƙarshen yakin wanda zai kunshi tattaunawa tsakanin ƙasashen turai da amurka amma kuma babu wani matsayin da aka ɗauka a kai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce zai iya ceto dangantakarsa da shugaban amurka donald trump biyo bayan musayar zafafan kalamai da suka yi ofishinsa a washington to sai dai ya ce ba a bayyanar jama'a za a ci gaba da tattaunawar ba zelensky ya jaddada cewa ukraine ba za ta bar wa rasha ko da kamu daya na yankunan ƙasarta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ba. ministan harkokin wajen masar badar abdullati ya bayyana cewa shirin sake gina gaza wanda ke tabbatar da cewa falastinawa za su ci gaba da zama a ƙasar nan yadda yake kuma za a gabatar da shi a taron ƙasashen larabawa da za a yi a birnin alkahira a ranar talata ga rahoton shamsi haruna Abdullati ya ce Masar za ta nemi goyon bayan ƙasashen duniya da kuma tara kuɗaɗe kafin tunkarar shirin. Yana mai jaddada muhimmiyar rawar da Turai ke takawa musamman wajen samar da kuɗaɗen da za a sake gina Gaza. a jiya lahadi isra'ila ta hana shigar da manyan motocin agajin jin kai zuwa gaza daidai lokacin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta ke cika sakataren harkokin wajen na masar ya ce bayan taron na ranar talata ministocin harkokin wajen kasashen mambobi kungiyar haɗin kan kasashen larabawa za su yi wani taron gaggawa a ƙasar Saudiyya domin tattauna yadda za a gabatar da tsare-tsare ga shirin sake gina zirin gaza shugabannin kasashen larabawa waɗanda suka yi gaggawar yin watsi da shirin shugaba donald trump na amurka na karɓe ikon gaza da kuma sake sugunar da falastinawa na ci gaba da nanata adawarsu kan wannan manufa shirin na trump wanda aka sanar a ranar hudu ga watan fabrairu na ci gaba da fuskantar tirjiya musamman yadda ake nuna rashin goyon baya ga wasu manyan manufofin amurka a yankin gabas ta tsakiya Shirin fim da aka yi wa taken No Other Land a turanci abinda ke nufin ba mu da wata ƙasa wadda ke nuna gwagwarmayar falasina wajen kare yankunan su ya lashe kyautar Oscar. Ka rahoton Nura Ado Suleiman. Fim ɗin da aka naɗa tsakanin 2019 zuwa 2023 ya nuna jajircewar wani dan fafutukar kare hakkin falasdinawa basel adra wajen hana sojojin isra'ila rusa dubban mahallai a garinsu musafirta da ke gabar yamma da kogin jordan wanda isra'ila ta yi yunkurin maidawa sansanin atisayin sojinta sai dai fafutukar adra ba ta samu nasara ba har sai da ya samu taimakon wani dan jarida ba yahude yuval abraham Ga dai abin da Adra ɗan fafutuka ke cewa a lokacin da yake karɓar kyautar ta Oscar da suka lashe. Watanni biyu da suka gabata aka haifa min ya mace wadda bana fatan ta rayu cikin fargaba da muke gani a koda yaushe. zaluncin Yahudawa 'yan kama wuri zauna rusa mana gidaje da kuma tilasta mana sauya muhalli baya ga wasu nau'ika na tashe-tashen hankula duka a ƙarƙashin mamayar Isra'ila. Yayin nashi tsokacin ɗan jarida Yuval Abram ya yi Allah wadai da rusa zirin Gaza da Isra'ila ke yi wanda ya ce dole ta daina kuma dole Hamas ta saki dukkanin Yahudawa da ta yi garkuwa da su yayin harin ranar bakwai ga watan Oktoba. to da lafiya da lura ado suleiman to yanzu karfe biyar da minti da daidai to la yanzu lokacin labarin wasanni shamsiya harun ta shigo barka da zuwa shamsiya barka da aiki michael kudusin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa wato sepp blatter kenan mm. da fitaccen tsohon dan kwallon kafar faransa michael platini na ci gaba da kare kansu a wani abu da za a kira sabon zama a gaban kotu wanda aka fara a yau litinin kenan to blatter dama ya yi hasashen kotun za ta wanke sunayensu daga zargin cin hanci da rashawa da ake masu mm. a yau ne sepp blatter tsohon shugaban hukumar kwallon kafar turai uefa michael platini suka sake gurfana gaban wannan kotu da ke switzerland domin sake duba tuhume-tuhumen da ake musu mm. to wata kotun ɗaukaka kara ta musamman da ke zamanta a mutens ce ta saurari bukatar da ofishin babban mai shigar da kara na kasar ya shigar wanda ke sake dawo da tuhume-tuhumen da ake wa blata wanda zai cika shekaru 89 a ranar goma ga wannan wata mm. inda platini mai shekaru 90 wato 69 suka gurfana a gaban ita wannan kotu mm. to a lokacin da yake gabatar da jawabi a makon da ya jiya dai blata Minista ya bayyana shari'ar a matsayin bita da kulle da ake masa. Ya ce kotun baya ta tabbatar da sahihancin kwantaragin da ke tsakaninsa da Platini don haka ya ce yana da tabbacin ita ma wannan kotu za ta tabbatar da hakan. A shekarar 2022 ce dai wata kotu ta wanke su daga zargin cin hanci na dala miliyan biyu da dubu ɗari da ake musu bayan shafa shekaru bakwai ana shari'ar. bulata dai ya jagoranci hukumar FIFA ne daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2015 kuma ka san a wancan lokacin ana ganin zarge-zargen rashawa da ake ake masa yana ɗaya daga cikin abin da ya tarsasa shi wato yin gaba wanda ya bar wa shugabancin eh, wato eh, na yanzu kenan wannan hukuma duk wanda ya rike ta mm. sai kaga daga baya an zo ana maganar yayi kwanciyar magirbi akan ko yayi kwanciyar magirbi akan to kaga sabulata dai ga shekarun dai sun ji har 89 mm. wato ya kusa ya ci karni guda kenan mm. amma kuma sai kai mamakin wai ka ji masu dogon shekaru ana musu uh, bita da kulli ko kuma zargin cin hanci da eh, rashawa eh, eh, to eh. michael kudusin psg za ta kara da liverpool a zagayen farko na wasan yan sha shida a gasar cin kofin mm. zakarun turai bayan galabar da ta samu a kan lille da ci hudu da daya a ranar mm. asabar abin da ya sanya ake ganin kocin kungiyar na faman cika baki mm. domin abin da yake cewa shine lille da liverpool suna da karsashi iri guda ne saboda haka galabar da suka samu akan ta yar manuniya ce ga nasarar da za su samu a kan liverpool enric ya ce suna maraba da duk wani yanayi na matsin lamba da yan wasan liverpool za su shigo musu da shi a cikin filin wasa wato abin da yake nufi shine suna cikin wani yanayi na kwarin gwiwa da karsashi a wannan kaka shi ya sanya ma suka shirya tunkarar ɗaya daga cikin manyan kungiyoyin da suke taka rawar gani a turai kenan ya ce a shirye yan wasan psg suke da su yi wasan kura da tawagar liverpool kila fa mutanen nan da gaske suke kamar su sha wani zakani to ba sai miya ta kare <laughs> to mun gode kwarai da gaske shamsiya to ga hawa halar gwangwazo ita ma ta zo da ɗanben jaridu hawa barka da zuwa da shirikin jaridu. Michael mm. barka da aiki. Jaridar Premium Times da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito cewa tsigaggen shugaban majalisar dokokin jihar Legas ya sake dawowa mukaminsa bayan da sola Miranda ta yi murabus a matsayin shugabar majalisar a zaman da suka yi na yau Litinin mm. bayan shafe kwanaki arba'in da tara a kan mulkin. Mm. To a makon jiya ne kasan tsohon shugaban majalisar Mudassir Obasa nasa ya kutsa kai cikin majalisar bayan da 'yan sanda suka mayar masa da dogaransa yayin da suka janye namirin da abin da ya haifar da ci ci ku ci ya dage sai ya koba wannan kujera. Sosai ka san. Kuma aka ce in ka ji watan makaho ya ce a yi wasan jifa ya taka dutse ne. Sosai <laughs> kuwa ka san an sha rikice-rikicen siyasa a majalisar a baya-bayan nan kuma da har yanzu ake ci gaba da yi. Hmm. To jaridar Al'aram da ake wallafawa a kasar Masar ta rawaito labarin da ke cewa kasar ta karbo ba bashin euro miliyan 90 daga bankin tarayyar turai domin ƙaddamar da shirin yaƙi da karancin abinci da samar da rumbunan adana alkama hazance bashin na menene shi kuma na wani babban al'amari ne ai abin babba ne domin kuwa shi ministan tsare-tsare tattalin arziki rani almashad da na mm. kasuwanci sharif faruk haɗi da kwamishinan da ke kula da yankin mediterranean na ƙungiyar eu mm. ne a madadin bankin suka sanya hannu kan yarjejeniyar bashin kamar yadda ma'aikatar kasar mopedic ta sanar kuma ministocin sun sanar da cewa za su samu tallafin euro miliyan 100 daga kungiyar eu da kuma euro miliyan 110 daga bankin duniya domin dai ci gaba da wanzuwar shirin samar da wadatar abinci a kasar to ita kuma jaridar egypt independence wadda ita ma ake wallafawa a masar din ta rawaito labarin da ke cewa kasar ta yi watsi da matakin isra'ila na dakatar da shigar da kayayyakin agaji zuwa zirin gaza kasancewa isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza to amma fa ita masar ta bayyana wannan yunkuri a matsayin wato wani abu da zai kawo wa falasinawa ko kuma mutanen zirin gaza da basu ji ba basu gani ba za a shafa musu yunwa bayan halin kunci da suke ciki to ita kuma jaridar the guardian da ake wallafawa a birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa kasar faransa ta ce tsagaita wuta na wata guda tsakanin rasha da ukraine zai ba da damar fahimta matsayin rasha dangane da yakin da ta kaddamar a shekarar 2022 domin mamaye makociyar tata. Shugaba Emmanuel Macron ne ya bayyana haka bayan da ya halarci taron da Birtaniya ta shirya domin goyon bayan Ukraine a London. Kuma Macron ya ce matakin zai baiwa duniya fahimtar ko Rasha da gaske take yi na kawo ƙarshen yakin. To mun gode kwarai da gaske muna jira mu To madalla a yayin da aka fara azumin watan Ramadana hankalin mutane da ke zama a bakin tafkuna ya fara tashi saboda yadda dimbin jama'a ke zuwa watan sanyaya ransu ko wanka a cikin rafi domin rage wahalar azumi. karibin la Abdulhamid na Madobi na dauke da rahoto a kai. Irin tururuwar da mutane ke yi wajen zuwa tafkuna don neman sanyaya rai a lokacin da rana ta take shi ke sanya mazauna bakin rafi fargaba musamman lokacin azumi da kowa ke neman sanyi. a cewar habu makeri da ke rayuwa a bakin tafkin 'yan birgi lalle a wannan lokacin in watan azumin ya kama muna fama da mutane yadda ya kamata yanzu aka ce maka rana ta yi kama zuwa karhe goma sha biyu zuwa karhe ɗaya za ka ga mutanen kama ana koro su daga gari suke yi e wanka ne suke zawa abin da muke korafi kan shi ƙanana muna iya hana su amma mai ya ba mu iya saboda kan mu je mu ja fitina to shine muke kira wannan wuri sai hakuma. Irin yadda aka bar tafkunan ba wani cikakken tsaro, mutane na zuwa su yi abin da suka ga dama, na kaiwa ga jama'a rasa rayukansu. Ga abin da Abdulaziz Isa wakilin mai unguwa ke cewa. Matsala mu ta azumi ne zai kama. An ce ruwa he rana rana. To mutane suna damar wannan su zo tarki su ɗauki ruwa. To kaga yaro ya ɗauki kaya ya je bakin tarki. kai ka iya mai magana tunda ɗaukar ruwa ya so kai kuma ba bashi ba kai kenan kaga ita ce matsala ta farko kuma matsala mu ta biyu ta bana ma ya cika da ruwa ta ko ina ruwa ya cika kenan dole sai dai kawai iko ya kama a nan wurin shi kuma an kaje ka hudi ma kafin ya zo matsala ne baya ga shan iska wasu dalilai na kai mutane da basu iya shiga ruwa ba bakin rafin inda daga nan mai afkuwa ta afku a cewar barakar inu mai gida a bakin tafkin duk shekara ba a hudda bagawa a hudda goma a hudda sha kenan dole hankali ya tashi kuma haka zan mu je muna tsaye su tsamo su diyan namu muna tsaye har a samu masu su a zo a ɗauke gawa muna tsaye a wurin mu zan mu bada ma abin da za a rihe gawa a tsaye da ita haka ne muke sha lokacin azumi tun karo in san samu ne wannan tafki namu kawai a kewaye mana shi da zarar an yi kururuwa wani ya faɗa ruwa matasan unguwar ne ke kukan kura su faɗa cikin ruwan domin ceto ko kuma fito da gawa Isufu Abubakar ɗaya ne daga cikinsu. an san da gaskiya kawai babu yadda da mutanen bayan da za a hana su wasu wanka ne suke zuwa ba kasa baka hana su wani kuma yanzu tsotsayi ne ɗaukar ruwa ne ke zuwa kwanan shi ya kare kuma ya faɗa a gaskiya a kowane lokaci kawai muna nan aka buƙaci mu kawai shirya muke akwai mutane diya wanda sun iya ruwa na unguwa aka ce a taimaka in ba unguwa ba ta ɗan shalba mutane sosai kayan mutum ya ɓace da ana jin Wata babbar matsala da ta fara kamari ita ce da yara 'yan makaranta ke baro aji su tafi bakin rafi abin da ke kaiwa ga wasu rasa rayukansu kamar yadda ya faru ga wani ɗalibi a wannan mako. Madam Fatsima shugabar makarantar rumbun laka ta mana ƙarin bayani. Yaron yana da kamar shekara goma sha biyu tun da ɗan ta shidda ne sunan shi Yusuf lawale Kenan da muka sake su da ya tayi gida ya ajiye kayan shi sai ta ganshi tare da abokan shi sun huta sai suka yi yamma ba san tafki za su ta yi ba to kuma shi ne sai bayan azahar sai wani mutum ya shigo a moto ta ce yana tambaye babansu sai aka gaya mishi abin da ya faru babban fatan da mazauna bakin tafkuna ke yi shine magabata su ɗauki tsauraran matakai ga masu zuwa shan iska karibin lahi abdulhamid na madobi rfi hausa tattaunawa tsakanin wakilan isra'ila da hamas domin amincewa da shirin tsagaita wuta karo na biyu ya katse a birnin alkahira yayin da isra'ila ta dakatar da kai kayan agaji ga falastinawa dangane da wannan matsala bashir ibrahim idris ya tattauna da dr bashir nuhu mabai na jami'ar dutsen ma kuma ga yadda zantawarsu ta gudana Dr. Bashir Nuhu Mabai, ko me zaka ce dangane da rushewar tattaunawa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas? To wani abu wanda ya kamata masu rare su fahimta shine Isra'ila fa tana neman ne ta samu wato mafita domin a ganta da sauran dan mutunci da ya rage mata. Waɗannan abubuwa da ke faruwa a zirin Gaza da yamma da kogin Jordan da Jenin da sauran wurare duka abubuwa ne wanda suke tabbatar da cewa Isra'ila duk kokarin da ta yi na murƙushe waɗannan bayan Allah masu muzahama na kokarin ganin sun kwato kansu daga zalunci da danniya daga isra'ila sun dai nasara ita kuma isra'ila gaskiya ta faɗuwa saboda haka nan abu ne wanda yake dama kowa ya tunanin haka za ta faru ba za a ci gaba da wannan yarjejena kashi na biyu ba wanda zai kawo abubuwa da yawa tun daga wato samun zaman lafiya mai dorewa janyewar sojojin isra'ila da duk wasu mamaya da farmaki da samar da kayan agaji da kuma gyara matsugunan da kuma sakin mandaruran wato ainihin fursunoni da ke ainihin wato gidajen yari na Isra'ila. Shi yasa wannan abu kusan cikin da biyu ya tabbata wani ƙarin ci gaba ne da nasara ce ga ainihin wato Hamas da ƙungiyoyin da suka tashi domin kare mutuncin su da al'ummarsu. Dakta ka ce Isra'ila ba ta yi nasarar wannan yaƙi ba, amma ta kashe Falasɗina sama da dubu arba'in kuma ta rusa kusan ɗaukacin yankin Gaza. Aiko kaɗan wannan ba shine nasarar yaƙi ba wato idan ka fahimce da shi tarin yaƙi yake kowace rayuwa ta al'umma ta zamani da dama da ta shuɗe muddin dai ya kasance baka samu ka kare gwiwar su masu wato gore ba da ƙoƙarin tsayawa da kafafunsu ai baka yi nasara ba dama abin da isra'ila ta saba da kuma ire-iren su su ne nuna ƙarfi su kashe su kona gidaje da sauransu wannan kuma ba shi bane ci nasarar yaƙi. domin a hannun ake ciki har yanzu kashe ɗari bisa ɗari na falastinawa da wanda ke cikin gida da wanda ke waje da wanda abin shafa babu inda wani alama ta nuna cewa suna da wato gunsu takari ai abin da ake so dama shine ya kasance su miƙa wuya su saranda shikenan mun bi mun bi sahu mun goyi baya a zauna lafiya daidai da take daya na wannan abu da ke cikin zuciyar nan bayan Allah yana nan da su da duk masu goya masu baya suna nan akan cewa ba su zuwa ko'ina ina ko da za a wato Falastin za ta kuma turbaya su dai waɗannan al'umma suna nan akan zuciyarsu cewa kasar su kasar su kuma suna da kwarin gwiwa ko an kashe ko an kona masu eh, garuruwa ko an rusa masu gidaje abin da ke cikin zuciyarsu yana nan da niyyar cewa sai sun kwato mu kansu yanci. Anya katsewar wannan tattaunawa ba za ta kai ga komawa yakin gadan-gadan ba? eh gaskiya ne ah, babu mamaki a ah, yakin zai iya ci gaba kuma babu mamaki yakin ba zai ci gaba dalili ko saboda an shiga wani yanayi na su kan su kasashen laraba wannan suna son a samu zaman lafiya kuma dole ne a ci gaba da lallashin isra'ila da su kuma hamas da islamic jihad domin su ga cewa an zauna an amince da zaman lafiya amma ina tabbatar maka ko da a ce allah sauke wannan yaki zai ci gaba ina tabbatar maka insha allah babu dai abin da zai canza iyaka dai a ci gaba da rusa yan gidajen da suka rage a kuma ci gaba da kashe bayan Allah da wasu su gani ba kuma dole ne inda ka san kwaya san tarihin yaki in an gama dole sai an zo an zo na kan teburin shawara a daidaita a sulhu Dr. Bashir Nuhu Mabai mun gode sosai tuni ma na gode Alhaji Bashir madalla sai maimacin kanin labaran da muka ji eh, watan bayan karshen kashi na farko na shirin mun ji cewa a najeriya kungiyar direbobi rashin jihar plateau ta gudanar da zanga-zangar lumana biyu bayan kisan wasu mambobinta a kudu maso gabashin kasar rahotanni sun ce dakarun sojin somaliya sun kashe wasu mayakan al-shabab 40 a ci gaba da kokarin kakkaɓe su RFI. To madalla bari mu dan shakata da wannan. Kakan zama da kura kogowa. Me haƙurin kanan na tabbata ba zai zama rashi ba. Mai dogaro ga Allah wannan ba a yi ba mushi ba. Kai ne ka ƙara haƙuriya, daure ka ƙara tumuriya, bawa ka rike guzuri. kyakkyawan gamo da Allah shine bambar rafin asiriya in ka ce na ce ka sha na sha malam da me kafi ni to gani na fito nan miji ba mai tare ni sai goga in ka ce ka iya a kakai